ita ce ta tamanin da bakwai a wannan masallaci na sayyidina abu huraira radiyallahu an a yau 25 ga watan jimadar ula shekara ta 1432 kuma za ki magana ne dangane da darussa daga zaɓen shekara ta 2011 wanda ya gabata a satuttuka uku da suka wuce ya al'ummar musulmi duk abin da ya zo ya wuce ya kamata mu samu darasi a cikinsa sau da dama za mu ga alkur'ani ya faɗi darussan da ke ciki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali suratu ali imran ta sauka bayan faruwar ya kokan da uhud kuma ta yi magana darussan da ya kamata musulmi su ɗauka daga waɗanda ya kokan ta kuma yi kira ga su gyara kurakuran da suka yi a waɗannan lokutan a nan gaba a cikin dare Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idnillah wal ya'lam al mu'minin wal ya'lam alladhina nafaqu abin da ya cin maku na samun matsala a yakin Uhud to ya faru ne da izinin Allah haka Allah ya hukunta da haka ba lallai ne duk sanda aka yaki ku ci galaba akan matsiya ba a akwai lokutan da hikimar Allah take son ya a rinjaye ku dan me wali ya alamin mu'minin domin Allah ya bayyana su wane ne mu'minai su wane ne suka tsaya tare da musulunci da musulmi su wane ne suka rufa makafirci da kafirai baya wali ya alamin ladina nafaqu kuma domin Allah ya bayyana da su wane ne munafiki a cikin wannan sura kenan musulmi suka gano cewa ba dole ne kowane yaƙi a yi galaba ba sannan ba hasara ba ce don wasu musulmi sun yi shahada in ya kasance a kan tafarkin Allah ne aka kashe lokacin da aka yakin tabuka Allah tabaraka ta'ala ya saukar da suratul tauba yana fallasa munafukai yana zargin su akan kin fitowa su kalli addinin musulunci da musulunci yana kuma tona asirinsu da cewa a kullum su suna farin ciki idan musulmi da musulunci suka samu rukushi wannan kuma shi na abin da faru sa'ad da aka yakin taron dangi wanda duniyar larabawa ta wancan lokaci ta dunkule wuri guda don ta addinin musulunci Allah ta'ala ya saukar da suratul ahzab yana faɗa wa musulmi darussan da ke cikin wannan yaki sannan yana yaba ma mummunai akan haƙurinsu da juriyarsu yana kuma umarninsu a nan gaba فرنسا كوي لما نقول الله صلى الله عليه وسلم حكيتي ان انت تكيد جارون تابع بعد الله بينونا ثم ولا ادين دي قارو القران يتجا عن كلمه المسلمين بقى درس اللي في الشيخ دامك مثال كفك الاسك لو كان ده اكل يو اور من مني عائشه رضي الله عنها وارضاها برنتك يا برنتك اركتك يا اركتك matar shugaban tsarkakakku lokacin da aka jefa mata kazanta aka mata kazafi Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu yawa a cikin suratul nur wa'inda tsara su da cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum ma iktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم Allah yake waɗannan da suka zo da kiyan ƙarya cikin ku suke kar ku yi tsammanin wannan ya zama sharri gare ku a'a alkhairi ne a gare ku ba kowane lokaci ne idan mugun abu ya faru za mu kalle shi da bakin madubi ba yawa yana da kyau mu kalle shi da farin madubi cewa alkhairi ne Allah ya hukunta wani lokaci ma alkurani yakan riga faruwa al'amari da bayani kamar da ya faru a suratul baqara lokacin da ake yi da lokacin da aka canza mu mummune alƙibla daga alƙiblar farko ta wato ainihin baitul maqdis zuwa sabuwar alƙibla ita ce ta ka'aba alƙur'ani ya zo da wani hasashe da ilimi na gaskiya cewa sai kulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha Allah ce kulli lillahi al-mashriq wal maghrib يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فالليك وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لا تنزع القبلة كما واو هيدا جتين متاني ذا تزو سنة تنبيركو ليسا كنت تنزع القبلة ليسا فاكو حيا ووليكو ذا هلا يشي إذن فيها كذا أنصر لناس الله سنة الله تبارك وتعالى فتو في هيك نوبي لكي تفعوا ولا الأمر كما بيرجع يطارو كما دينو سيري يطارو a cikin ba mu ta yau muna son ne mu bi sawun alkur'ani wajen bayyana darussan da ya kamata al'ummar musulmi mu ɗauka daga wannan yaki da muka fito wanda ya ayyana shugaba jonathan a matsayin wanda ya lashe zaɓe kuma zai yi tazarce na wasu shekaru hudu duk da yake zaɓen ya kawo sauyi ga wasu mukamai na wasu gwamnoni da 'yan majalisu da dama amma dai kusan a gidan jiya ce ba a canza zani ba Hari mu soma da yadda aka gudanar da zaɓe, da dukkan alamu tun da farko an shammace mu kuma an shammaci farfesa jega da aka daɗa shi bisa mukamin shugaban hukumar zaɓe alhalin an san cewa dukkan mu mun yarda da shi duk ma wani ɗan najeriya ya yarda da shi mun ji amanna cewa ba za a haɗa ke da shi a yaudara ko a yi magudi da sun amana ba kamar da dukkan najeriya ya yi cewa buhari janar buhari ba barawo ba ne abinda da muka ɗauka shine cewa duk matsalolin zaɓe a ƙasar nan na hukumar inec muka manta da cewa sai inda aka fito ma 'yan siyasa ne suke amfani da hukumar inec domin su yi maguɗi su cimma bukatun su amma kuma ko da inec ko ba da ita ba akwai hanyoyi tari da za a iya yin maguɗi ko INEC ta sani ko ba ta sani ba ko tana da iko ko ba ta da iko misali ina alaƙa INEC da cewa an ba mutane kuɗi sun yi zaɓe ko kuma an yi barazana ga wasu sarakuna sun turka ta mutanen su na karkara su zaɓi wata jam'iyya ta musamman me INEC za ta yi ga mutanenmu na arewa waɗanda aka hana musu jefa ƙuri'a da ƙarfi da yadi da kaifin bindiga aka kore su daga rumfunan zaɓe a ƙasashen kudu musamman kudu maso kudu ina alaƙar INEC da wannan a kawai aikin INEC shine ƙuri'un da aka tattaro aka rubuto su sai su tara su ta bada sakamako wanda ake yi amma muna hasashen cewa da gangan ne duk tsarin yadda aka jera zaɓukan da gangan ne aka gwada mu hukuma INEC ta yi hakan aka tsara zaɓen 'yan majalisun tarayya sannan daga bisani zaɓen shugaban ƙasa sannan zaɓen gwamnoni 'yan majalisa na jiha haka a zaɓen farko da aka yi sai aka bari aka kamanta gaskiya da aka jam'iyya mai mulki sai hasarar wasu manya-manyan muhimman kujeri ta sadaukar da su kamar kujerar iyabo obasanjo da ta speaker na house of reps da da dama waɗanda aka sadaukar da su sai talakan najeriya ya ji lallai babu shakka yanzu an samu zaɓe mai sahihanci wanda babu magudi a cike za ka al'umma yi tururuwa ga baki ɗaya a zaɓe na biyu aka fito zaɓen shugaban ƙasa ana tsammanin cewa ƙuri'a da aka jefa ita ce za a samu amma ina aka tafka magudi a kudancin najeriya aka bar mu nan arewa da kokarin kamantawa ba sai ka ga ya iya kokari babu shakka wajen ganin cewa ya sa mutanen da ake ganin kila su ne waɗanda suka rage masu dama-dama a Najeriya su ne mallaman jami'o'i amma ta aka bar mu nan arewa da kokarin yin adalci da kare ƙuri'a amma can kudu sai aka hana zaɓen bisa galibi rahotanni sun tabbatar da cewa mai yawa jihohin kudu musamman na kudu maso kudu abinda aka yi kawai shi ne an kawo ballot papers an duba shi sai kuma collection officer sai a baka kuɗi in kana so in ba ka so a gwada ma bindiga da inda aka tara kuma abinda aka rubuta shi za a tasa kiyar ka aje shi a bayar a can collection center din ma da yari da devil in the collection center kamar yadda ambasadan ingila yake cewa shi ɗaya yana ta wurin tattara ƙuri'un kai talaka a anan ka jefa daidai amma a can wurin tarawa akwai wani bala'i da ke faruwa duk mai hankali ya diba ƙuri'un da jam'iyyar da ke mulki ta sama a nan bara a inugu akwa ibom da ibonyi da imo da afiya da bayelsa da delta da ribas sai san ba aikin hankali ne ba duk a jihohin ne in ban da delta ba inda jonathan ya kasa samun ƙuri'a kashi casa'in da bakwai a ga ko casa'in da takwas da duk wanda suka yi rajista sun fi kasance jefa ƙuri'a kowa da yi ciwon kai ba sannan kuma kowa jonathan ya zaba sai 'yan ƙarorin da aka ware aka jefa mu sauran jami'i a delta kuma ya samu kashi tasa'in da hudu da ibo hamsin da takwas cikin ɗari akwai da dama daga cikin masu sa ido ciki da waje da suka tabbatar da a irin wannan wato alƙalin ba na gaskiya ne misali akwai wani farfesa da aka yi rajiyi wanda ƙabilar su guda da shi jonathan a yanke amma ke ta duk inda ka gaza zaɓe an ce wata jam'iyya ta ci sama da ƙuri'a wato sama da kashi casa'in da biyar na ƙuri'u ya ce to ɗan ɗayan biyu ne ɗaya za da yare something special ko kuma not credible election ko dai akwai wani muhimmin abu dangane da wannan mutum ko kuma dai zaɓin na akwai alamar tambaya ba nan arewa ma duk da yake an yi ya ƙoƙari a samanta amma akwai abubuwa da dama masu nuna alamar tambaya wannan sakwafi misali ba ƙaramin abin mamaki ba ne a ce ɗan majalisa na tarayya mai lokal gamin biyu ɗan majalisa kai na tarayya mai lokal gamin bakwai yana da ƙuri'u dubu ɗari shidda amma janar buhari yana da ƙuri'u dubu ɗari biyar kowa ya gane mai ido sai ba ke zaɓen nan akwai inda a nan cikin gari cikin birni ake da sama da ƙuri'u ɗari takwas da sittin amma pdp ba ta da ko ƙara kuma wannan shi ne galibi inda take da ƙara uku ɗin take da ƙara goma sai ga an waye gari janar buhari yana da ƙuri'a dubu ɗari biyar janar ta yana da dubu ɗari uku yasa campbell bin ah, ah, eh, british high commissioner a najeriya ya lallai zaɓen nan an yi iya ƙoƙari an kamanta amma dai akwai abin da yake faruwa a wurin tattara ƙuri'u in ka je rumfunan zaɓe musamman da arewa za ka ga komai yana tafiya tsaf kun kasa kun kare kun raka kun jira amma kuma abin da aka faɗi daidai da abin da kuka sani mu duba misali abin da ya faru a katsina da kano wanda ƙarara ga shi mutane sun tattara ƙulƙulun sun kai ma'aile shi sa ce ga in ba da laifi ko ina to dole ne al'umma arewacin najeriya su ga laifinsa a kan me a kan gaggawar faɗin sakamako lalle sai ya bikin tayi tun da ya ci awa arba'in da takwas to dole ne sai ya faɗi sakamako sai awa arba'in da takwas alhali wannan awa arba'in da takwas ba alƙur'ani ba ne a amerika an taɓa kwana ashirin da ƙari ana jiran a tantance sakamakon shugaban ƙasar sannan a faɗi domin zai hana a jira a saurari sauran korafe-korafe da a katsina da kano da akwato da kebi da wurare da dama a duba kuri'un bayansa da abiya da ebonyi da jinsa da sauransu a tantance sayyancin su sannan a ba da alƙaluma na kwarai shi su idan Allah ya nufi shi da shi, shi ke na al'umma su san cewa hukuma INEC ta yi ya ƙoƙarin ta sai abin da ya biyo bayan zaɓe shugaban al'ummominmu na musulmi sun hasala a garuruwa daban-daban musamman dai a garin kwanci a jihar kaduna sun ma dai ba irin garuruwan zankuwa da kake da kafancen ba da yake kusan kisan kiyaki aka yi ma al'umma musulmi akan sun tashi sun yi dokai cewa abin da suka zaɓa ba ce abin da aka ba su a kano ma abin da ya faru ke a zariya ma haka yanzu haka al'umma na nuna cewa ba za a rasa musulmi 'yan gudun hijira miliyan ɗaya a jihar kaduna ba a kan guda kawai kan ɗan alhazzai akwai sama da mutum dubu ɗari biyu da hamsin wanda sun baro gidajensu da sana'o'insu da komai da komai da su kira da rayukansu kuma duk al'umma musulmi ne wannan kuma shine abin da faru a bauchi musamman a misau da azare da zama are da gama aka tura sojoji suka rinka cin zarafin musulmi aka sanya kafiyu wani ya ce ya tsallako katangarsa domin ya tambayi makoci ko da gari in yana samu ya ci ko da ya duba sai ya gawa wasi kofar shi sai koma ya haɗe musu akwai darussa da dama a cikin wannan zaɓe lokaci ba zai ba da daman ku fayyace su ake dake ba amma ba ku jero su kamar yadda muka tsara su darasi na ɗaya wannan zaɓe ya nuna mana irin raunin da al'umma musulmi muke da shi game da sanin aƙidar wala'a da bara'a aƙidar wala'a da bara'a tana karantar da mu cewa mummuni duk inda yake dan uwan mummuni ne sannan duk inda kafiri yake duk wanda yayi tarayya da kai duk abin da ya haɗa ku so kuma bai taɓa keɓanta da kai face sai ransa ya gwada masa ya za a yi maka wani sharri ko da zuciyarsa in ma bai bayyana ga fuska ba amma al'ummar musulmi da alama an yi fatali da wannan darasi da Allah ya gani malamai sun iya kokarin su ku duba irin aikin da jama'ati zal ku gida wa suna ta kai sai su malam kabiru gombe jiha jiha lungu lungu sako sako babu inda ba su shiga ba wato su isar da wannan sakon na Allah cewa mun ne dan uwan mu irin za ku musulmi su tsaya musulmi shi amma anya kuwa kunne ya jiya to Allah ya sauwaka darasi na biyu sai hausawa na cewa ko kuma masu hikimar magana na cewa najeriya ƙasa ɗaya ce amma kowa ya san gidan ubansa sai na ce amma ban jamallon ba bahaushe mala aminu kano allah ji kansa yana cewa yan najeriya uku ne sha sha sha da munafuci da karawo ni ba sai na tantance muku ba ku gano mana wane ne sha sha sha wane ne munafuki, wane ne karawo a zalimi ku duba sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na kowane yanki mu da kanmu za mu ji kunya ba wata jiya daga cikin jihohin ƙasar nan ko in ce jihohin wani ɓangare na ƙasar nan da ta ba ɗan takarar mu ƙuri'u ko da ka biyar cikin ɗari a yayin da duk jihohin mu gabaki ɗaya wanda ba namu ba ya ce yesu in ban da jawa kuma saboda shirki je wadda aka yi wannan ya nuna ne ya nuna wato kamar da wani ibo da yan fiye suka yi fira da shi yake ta su ya arewa mu sani ba shin su suka su kowa zama yan najeriya ne su suna iya cikin kowane ɗan takara daga ko ina ko ko da su ne ba su ciwon kansu ba ya rage gare mu ba da an kusa baya darasi na uku wannan zaɓe ya gwada mana irin tasirin da kuɗi suke da su ga al'umma mu duba yadda aka yi amfani da kuɗi ga kowane bangare na al'umma yan siyasa sarakuna malamai mutanen birni mutanen karkara ba wanda aka bari inda kuɗi ba su yi aiki ba inda ake bada masu yawa da inda ake bada yan daga mai asar biliyan biyar biliyan uku biliyan biyu har a kai ga masu amsan miliyan biyu miliyan ɗaya har a kai ga masu amsan dubu hamsin dubu ashirin har a kai ga masu a dubu biyar dubu biyu dubu ɗaya har a je ƙauyuka inda naira ɗari biyu ake amsa an gaya mini wata da ta fito ta ce ga ƙuri'a ta amma wallahi in ba ba ne kuɗi ban ji haka ta kawai ga wazo biya in ka bata naira hamsin sai ta je ka dangula ka duba yadda wani malami a ƙasar nan fitacce mashahuri سيرين كزاجين كسنة ينا ياهو ينا أيوة كاشي دي كنتي البركة تلمي البركة أنت كما تأكاون سكولي سورة كخش هذا دي لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا من فقر أخشى عليكم الأمة والله الله باني سيبوك الأورون تلوش إنما أخشى أن تبسط عليكم المال أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها tuhlikakum kama ahlakat na fi ji muku tsoron a gada muku kuɗi a gwada muku abin duniya ɗauki hankalin ku ya rinka kai ku ga bala'i da halaka kamar yadda ya kai waɗanda daga gabace ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam darasi na hudu wannan babban darasi ne wanda ya kamata mu da hankali sosai gare shi shine halin da mutanen karkara suke ciki na yawaitar jahilci da tsanantar talauci bai ba da wani misali don a gane abin da nake nufi a zaɓen shugaban ƙasa kawai muna da jimillar ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da tasa'in da tara da ɗari biyar da shidda waɗanda ba a jefa su daidai ba galibin waɗannan ƙuri'un daga karkara suke أولي كوي نبيدي وتبوي أنا كاري أولي دافا كوريا أكا تكي جاي هكذا هو صفي تتشكوي هم كوري صورا نبيو إن قبل داهل إذا كوا سيكاده وانا عدد المليون تيا تجبو تريد يرد حمسين تشرا تريد يرد شجا حين نزالك أساسي وكبولة تسين أساسي البول ما تيا عرف إما سيكو سننا سامونا عدد فيك هذا خطر الكويت da dubai sannan ka hada da bahrain waɗanda ƙasashen sannan za su haka wannan adadi na jahilan da muke da su waɗanda ko dafa ƙuri a basu yadda za su yi ba game da talauci yawon da na yi wurin wannan aiki ya nuna mini cewa ba kaɗa aka bar waɗannan bayan Allah a baya ba da fuskar ci gaban rayuwa akwai da dama al'ummomin da ba su san komi cikin abin da ake faɗi wai na gajiyar demokradiyya ba su da hanya ba ruwa ba wuta ba asibiti ba makaranta ba motocin goma, ba ba ba da shi in ban da rayuwa kuma wai suna cikin ƙasar da take daga cikin fitattun ƙasashe masu arzikin man fetur a duniya garin samama daga cikin ƙaramar hukumar mulkin binji suna da rumfa mai ƙuri'a dubu ɗaya rumfa guda ƙuri'a su dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha takwas an san da su wurin jefa ƙuri'a amma duk da makarantar su ta firamare ta koma kango sababbin ajujuwan mdz Millennium Development Goal da aka gina a 2008 suna nan amma na bincika ana karatu ko bai aka ce ana yi amma malami guda ne shi a headmaster shi a bayan deputy headmaster shi a teacher shi a messenger shi a kowa a makarantar daga kawai ina ne yake zuwa rajin ga dama mutanen darhela ta karamar hukumar mulkin gada suna daga cikin da suka fi kowa albarkar noma a wannan yanki namu amma ba su da ko titin da zai hada su da mutane in mace na naƙuda da ka ko ta da amalanke ba za a iya kai ta duka ma ba fa sai jinin jikinta ga baki ɗaya ya yayi wani jami'in zaɓe da na ɗauko na bashi zuwa gada ya gaya mini 'yan kwanuka kaɗan kafin haka rashin lafiya ta kama yayin shi aka ɗauko shi zuwa duka ma shi kafin a iso da amalance Allah ya masa cika. a ƙauyen kaya nan karamar hukumar mulkin tambuwan duk abin da ka sani na arzikin al'umma ba su iya tsarar da ko guda sai in sun gangaro sun zo romun sarki ko romun liban zaruruwan da su kuma in ba babban mota ba ba motsa da ke jin daɗi isa can daga kan titin tambuwar zuwa ciki waɗannan wurare ne da na gini mai ido a gindi shi karamar hukumar mulkin tambuwar hukuma ta aika ma'aikatan unguzoma mata su uku domin su taimaka ma bayan Allah mata wajen haihuwa na yi hira da ɗaya daga cikinsu daga nan birni aka kai su can take mene wallahi watan su hudu ba local gannan ba ta biya su allowance ɗin dubu goma goma da an kai yanka musu ba lamarin jama'a musa karkara ya ku al'umma musulmi kalubale ne babba ga masu mulki da komu masu wa'azi wani lokaci za ka duk da sallar irin waɗannan al'umma ba ta inganta ba domin duk da tsarki ba su iya ba mace in ta yi tsarki kakkaɗa watarin ta kawai za ta yi tsiri gaba. da yawa waɗanda ba su sallah sai sun yi aure ya mace in ta kai shekara ishirin ko ishirin da biyu in ba aure aka yi mata ba ba ta yi sallah wani abin ban mamaki shi ne abin da wato gwamnatin da ta gabata da wannan jiha sai in zuwa irin waɗannan wurare tana gina masallatin juma'a na ganin su da yawa na ce abin mamaki domin dukiyan nan ba daga ce za a ba su ba ta su ce da daga za ka ba su ka ce ni ga gudun wanda nake so in su tafi da dukiyar su ce kamata a jiba menene bukatar su mutumin da ba ya da makaranta ba ya da asibiti ba ya da ruwan sha ba ya da duk wani abincin daɗin rayuwa je ka gina masa masallacin juma'a duk da wa'inda za su kula da masallacin juma'a galibi ba su da shi wannan ko yana faruwa ne sabili da mahukunta suna yin gaban kansu in za su taimaki addini suna sun taimako addinin amma ba su tambaye waɗanda suka buɗe littafi suka karanta addinin suka gaya ya kamata a taimaka ma addini yawa ɗauka suka yanka gina ɗakin shan magani ba addini ne ka taimaka ba sai ka yi masallaci sannan ka yi addini darasi na biyar tambaya ce zamu me yasa duk inda aka fito ana zaɓuɓɓuka ana kuma bayyana sakamako nan kusa kusa an bayyana na shagari nan baya baya an bayyana na obasanjo an bayyana umar musa yar aduwa ba wani bangare na kasan nan da ya bore saboda ne aka yi bore a yanzu Ya sau fahimta al'umma tana buƙatar canji al'umma ta gaji da wahala mun tabbatar da muna da arziki amma arzikin nan an danne shi بعد قالوبة لين يجدون إياه من ميز أخذني شو عن جديدة تشيه تشكي إن سنة جارة تشيه عياك ما تشي جارة سنة قالوبة لين يجدون قريم متلكاوة من بدي تنزل من إياه كذرة مورسة ميسا سمود الله تعالى ينا بسنة أو جن تنزع الأمر حين إنك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه فلا مستمع سامم أمين تتشيه قبابا سيسد مكزموا أمين تتشيه ba za mu taɓa samun shugaba mai gaskiya ba sai da muka da muka zama masu gaskiya ba za mu taɓa samun shugaba mai tausayi ba sai sadda muka zama masu tausayi a tsakanin darasi na shida bahaushe ya ce zama lafiya ya bi zama ɗan sarki duk irin tashin hankali da ya mutsi da bore da aka a garuruwan musulmi da canza komi ba kuma har abada ba zai taɓa canzawa ba a daidai lokacin da muke kone gidajenmu da ma'aikatun gwamnatinmu muke kashe 'yan uwanmu muna ɗaiɗaita su sannan kuma muna shiga sojojin makiya suna halaka mu a wancan bangare ana ta ana buci ana ta ana murna ana shirya yadda za a jara gama mulki nan da wasu shekara ana kuma cikin haka ne majalisar zartarwa shugaban ƙasa suka ba da kwangilar wasu ayyuka na naira miliyan dubu arba'in da takwas da miliyan ɗari takwas a jihohin na da delta kawai ana cikin wannan aiki to a nan ina ganin mu mutanen sokoto ya kamata a yaba mana domin shirin da aka yi mana na yanki ƙul'un da muka fito muka wuni cikin rana da mu da iyayenmu tsofaffi da matayenmu da yaranmu da kowa da kowa muka yi da muka sha rana muka bayar da uku aka zabce mana ba zarce makanawa su ba ba ce mutanen kaduna su ba domin kalla buhari ya samu ƙuri'a sama da miliyan ɗaya a kowane su muku rabin miliyan aka ba shi amma sai ga sun yi bore sun yi tashin hankali mu kuma mun nuna wato halin kuwa da daktaku mun zauna lafiya abinda kuka yi ga gani na ya fi abinda suka yi amfani menene muka yi addu'a sai muka yi kuma muna nan muna ta yi ba za mu daina ba ya Allah duk azzalumin da ya sa mun ka sha ranar banza ya ci amanan mu ya zagaya ya sa an ka canza alƙalumma Allah ka gwada mata abin shi tun nan duniya kuma Allah ka isan mu da gari darasi na bakwai muna buƙatar mu yawai mu karfafa yawan jami'an tsaro waɗanda muke da su da cikin al'ummar musulmi duk wanda yake da wata hanya zai iya samun ma al'ummar musulmi gurbi a cikin ayyukan tsaro musamman aikin soja da ɗan sanda wallahi ya sani babban jihadi ne ba ka sani wannan sai kana tira da 'yan uwa daga zankuwa suna bayyana maka irin yadda sojojin arna da kuma da kuma nan kafancan yadda sojojin arna suka zo su rinka kisan jila ga al'ummar musulmi ba gaira babu dalili a daidai lokacin da jami'an soja da aka ɗauko daga nan bari ta aika aje na cikin gari ya duk inda na da na saukar da gilas ya bar kamar sai a bari in wuce saboda ni saboda galibi musulmi ne aka kawo a nan cikin gari duk da na samu labarin rahoton wasu ɗan dan gallaza mu wasu waɗanda suka cije suka irin doka da sauransu to har abada idan kana da naka to abu namu ba haushe yake maganin a kuɗi mu darasi na takwas zubewar martabar sarakunan. darasi ce babba wadda da Allah ya ba su raga majin al'umma domin su rinka la'akari da maslaha al'umma ba maslaha su kawai ba na ji wani ke da abin ya shafa an kona gidansa an kona motocinsa an je guest house ɗinsa ba an kona wani gida da yake da shi ba a nan garin da yake sarauta ba kuma an je an kona ya hira da kafafen yaɗa labarai da cewa abin da ya jawo wannan shine yawan shaye-shaye na ce e shaye-shayen burkutu shaye-shayen naira waɗanda masu maye riguna suka zuba suka adana Ba al'umma musulmi yanzu kan magiya waye hasan duk abin da ya taɓa masarautar kano wallahi ba ƙaramin al'amari ba ne domin baka ne ko adamu an ka sa maka suna kake ado a sunanka in ba kai hankali ba sai ya mare ka saboda yana ganin girman sarauta. amma a kai mai yau al'umma ta gano cewa ƙarƙashin raunin nan akwai yaudara al'umma ta dawo tana bore ba fatan da muke yi sai ƙoƙari su gyara to wa'annan kujerun wallahi kujerun mujaddadi ne da tutocin su suke wasu cuta darasi na tara Najeriya kamar duwatsun murhu ce ba wani yankin da zai iya gadara da cewa yana iya yin gaban kansa a siyasa ma'ana babu wani yanki da zai iya samu muna da ƙulƙun da suka isa mu ba da shugaban kasa saboda tsarin mulkin Najeriya ya nuna dole ne ka yaɗu ka zan da jihohin da ka kai gare su akalla su zamo kashi biyu cikin uku da jihohin Najeriya ba haka ko yawan ƙuri'un da ka samu a yankin ku kana buƙatar ka samu kashi ashirin da cikin na wani yanki daga cikin yankuna guda biyu da ba naku ba ba haka a kullum yana da kyau mu gano su wane ne abokan hulɗarmu alliance ɗin da buhari ya shirya jarabawa ya zo a makare kwarai bayan riga an sai kuma gaskiyar Allah ya ce wannan shi da aka yi kunnen jan kunnen janar a kan fafi da daɗewa lokacin da Supreme Council for Shari'a suke so ya zo ya alliance ɗin nan ta ce ta ɗauko masa ACN daga ƙasar ba ta kawo masa su har Abuja amma lokacin shi yana gani yana iya cin zaɓe da farin jinin da yake da shi a Najeriya sai da daga ta kai halinta haka yi zaɓen yan majalisu ya gata duk yan majalisun Najeriya gaba ɗaya ƙwara da kawai fifi su take da su sannan ya dawo yana son a yi alliance ɗin sadda an riga an makara Karasi na goma maganar Allah ba ta canzawa Allah ta'ala ya ce muna alul kitabi mai da rani waɗanda duk suka ɗaure ma wannan alul kitabi da su zaɓe jindi to wallahi su jira alƙawarin Allah sai ya cika amma wanda ya cika ga waɗanda suka jawo Obasanjo sun ka aza shi kuma janar Buhari ya gani tun da shi ba domin kafin a je ko ina ni a kan fahimta bakar ya sa shi kuka saboda daga ƙarshe an karkato a layin ya kusa yiwuwa da kai ya rubuta takarda sai da an ka gaji an ka tsalle alliance din sannan rubuta takarda kuma wannan ma Allah ya sani ni shaida ne Allah kaɗai sai aka jan kunnen da aka yi masa akan wannan mutum lokacin da yake tashi bai sun musulun musulun ticket saboda ka ake masa ɗan ta'adda a lokacin da kowa ya sani dokan Najeriya ba ta hana a yi musulmi shugaba musulmi mataimaki ba kuma a lokacin da ya za mu zuku zarin mu ba da malamai suka ce mushi mun ji karka yi musulun musulun kije dauko kajiri amma ɗauko ordinary kafi ba kishiyar ba wannan kishiyar da ka gani sai ya yaudare ka ce ya ci amanarsa sai ga shi bai tuna ɗin ba amma sai da ya ci amanarsa kuma bayanai sun tabbatar da shakushi aka ba shi shima ma duk su ne maganar guda ce lokaci ya riga ya kure cikin waɗannan darussa ya kamata mu fito da shawarwari kamar haka matsala ta ɗaya duk wanda abin abin ya shafa a yi kokari a tashi tsakani da Allah a inganta rayuwar mutanen ƙasa, wannan kamar da dace alhaki ne na masu mulki da kuma masu ilimi da masu abin hannu malamai kan Allah ya sani a ciki suke da buƙatar isa irin waɗancan wuraren da muka faɗi domin su wayar da kan waɗannan bayan Allah a fitar su daga ƙangin jahilci na addini da na duniya inda a yau al'umma za ta daure a sayi mota kira lan kuruza ko hilo ko duk wata mota da ke iya shiga ƙauyuka wannan cibiya ta mu. misali a shirye take domin ta shiga ta da isar da wannan sako kuma a buɗe asusu na wata-wata wanda za mu rinka jefa daga cikin tefanin iyalanmu muna jefa wani abu da waɗannan bayan Allah ku sauke nauyin da Allah ta'ala ya ɗora mana a kansa a ranar juma'a da ta gabata mun zauna mun yi mitin da dukkan waɗanda abin ya shafa wanda ke da hannu ga wannan cibiya a wannan masallaci kuma sun tabbatar da za su bada haɗin kai inda za a samu wani bawan Allah zai jajirce wannan jihadi kuma da motar da take iya isa a waɗannan wurare domin a yi wannan aiki. Shawara ta biyu hukumomi a kowane mataki su sake tsaye tsakani da Allah wajen raya matasa da samar da aikin yi. Domin a halin yanzu matakan da ake ɗauka ba su gamsarwa. Matakin da ake ɗauka shi ne matakin mai jin yunwa ka baki kifi ya ci in an jima ya dawo ya dake ka matakin da muke so a ɗauka shi ne mai jin yunwa a koya masa su a ba shi kyautar goma gobe ba zai dawo wurin ka ba a samun matasa aikin yi na dindindin wanda zai fitar da su daga zaman banza waɗanda su ne ke tada zaune tsaye duk lokacin da wata yadda ma ta faru na samu labarin cewa a tarzoma ta aka yi a kano har da shagunan musulmi an shiga an ɗauki kaya kuma musulmi ne suka shiga saboda daman wannan tashin hankali ba addini gare ba siyasa gare ba ba fati gare shi ba shawara ta uku mu yi kokari mu gyara kawunan mu domin Allah ya kawo mana gyara shawara ta hudu mu yi kokari mu fice ta zaman lafiya da bin doka bisa ga rikici da tashin hankali